Yusuf Dalha wani matashi mai shekaru goma sha hudu wanda yake makarantar firamare kuma yake sana'ar ɗinkin kujeru ya ce burinsa ya karanci lissafi bayan ya kammala karatunsa. Ajinka nawa a makaranta kana boko? Eh. Ajinka nawa a makaranta? Biyar. Aji biyar? Shekarunka nawa? Sha hudu. To me kake yi a nan? Nan koya aiki nake a Wani irin aiki? Aikin kujeru. Um, iyayenka ne suka sa ka ko ko kai ne kake da sha'awa ka zo kake son ka koya iyana ne suka sa ni kamar shekara nawa kenan da ka fara koyan aikin apprentice shekara da da rabi to me da me ka iya nan wajen koyan aikin kujerun nan ni na iya keken dinki da fomi da saadi. keken dinki me me kake dinkawa akan keken yadi yadi me kujera da fulo kamar filalluka da ake ɗora kan kujeru idan aka eh. baka ka dinka zaka iya ɗin kasu? Eh. sai me kuma ka iya duka eh duka na iya duka lissafo mun me da me kenan ga ɗinki na iya ka fulilluka mhm. na iya stage irin wani stage ɗin mm. na iya rufe ba na iya sa ba na iya ɗaura ƙafa. Ƙafafun kujeru eh sai me kuma sannan na iya fomi na iya yin kansu su hmm. duk a shekara gudanar nan ka koya Eh, menene burin ka wani eh. buri na kowane gana iya idan ka iya me zaka yi zaka bude inda ake kujeru ne ko ko zaka ci gaba da aiki a karkashin wasu zan ci gaba da aiki a karkashin wasu neman Allah hore mun nawa sai na yi to idan ka girma me kake son ka karanta a makaranta wani eh ko mas eh mas ne ka iya lissafi eh saboda me kake son ka karanci mas saboda lissafi kawai ka samu me koyo saboda lissafi saboda lissafi eh. kana son lissafi sosai sosai eh. masu iya magana dai kan ce babu maraya sai rago ka bashir murya amurka daga kano a najeriya